الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau biyu ga watan safar shekara ta 1440 wanda ya dace da sha biyu ga watan oktoba shekara ta 2018 muna darsi na arba'in da bakwai a cikin wannan littafi mai albarka na alfusul fi siratin rasul na imam ibn kasir yau insha Allah ta'ala bayan mun gama umratul qada'i za mu tashi akan fasali na gaba da yake magana akan ba'su mu'ta ba'su mu'ta wani yaƙi ne da ake cewa razuwatu mota ko ba su mota malam yake cewa walamma kana fi jumada al-akhirah min sama min sanati 80 بعث صلى الله عليه وسلم الأمراء إلى مؤتة وهي قرية من أرض الشام ليأخذوا بسعر من قتل هناك من المسلمين فأمر على الناس زيد بن ثابت زيد بن حارثة مولاه صلى الله عليه وسلم وقال إن أصيب زيد فجعفر جعفر بن أبي طالب فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة فخرجوا في نحو من ثلاثة ألاف وخرج صلى الله عليه وسلم معهم يودئهم إلى بعض الطريق فساروا حتى إذا كانوا بمعاني بل بلغهم أن هرقل ملك الروم قد خرج إليهم في مئة ألف ومعه مالك ابن زافلة في مئة ألف أخرى من نسار العربي من لخم وجزام وكبائل قضاء من بحراء وبلي وبلقين فاشتور المسلمون هناك وقالوا نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بأمره أو يمدنا فقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يا قوم والله إن الذي خرجتم تطلبون أمامكم يعني الشهادة وإنكم ما تقاتلون الناس بعدد ولا قوة وما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به فانطلقوا فهي إهدى الحسنيين فانطلقوا فهي إهدى الحسنيين إما ظهور وإما شهادة فوافقه القوم فنهضوا ما لن يتي لوكا تندى watan jumadal akhira a shekara ta takwas bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama sanata samanin manzo Allah ya aika wasu wato amirai shugabanni sojoji cikin sahabbansa zuwa wani wuri da ake ce da shi mu'uta wannan mu'uta ɗin wani gari ne a sham shine wahiyar karyatun min ardi sham mu'uta gari ne a sham ya tura su ne don su je su ɗauko fansar musulman da aka kashe masa a wannan wuri ya sanya zaidu bin haritha maulansa shine jagora ko kwamandan tafiyar a lokacin ya ce ku tafi da taimakon Allah in usiba zaidun in har aka kashe zaidu kwamandan ku to ku ba wa Ja'afar ibn abi talib tutar jagorancin yaƙi, idan aka kashe Ja'afar shi ma to ku ba wa abdullahi bin rawaha hadisin bukhari da imamu ahmad da imamu al da imamu al-badawi a cikin sharh sunna duk suka fitar da shi ya tsara su ne umara a sa al-umara ila mu'ta ya lissafa man sunan mutane zaidu ibn harita kwamandan farko ya ce idan ya mutu aka kashe shi don zai iya yau a kashe shi to sai a bawa ja'far dan uwan ali bin abi talib shi ma in aka kashe shi to abu abdullahi bin rawaha tuta haka annabi ya jero wannan al'amari kafin a tafi yaƙi wannan sai ya ba su a jikinsu cewa to in ba sa'a ba ba za su dawo ba za su tafi za su yi shahada ne tunda har annabi ya ce in wane in aka kashe wane to wane in aka kashe wane to wane in aka kashe wane to wane akwai yiwuwar watakila ba za su dawo ba shahada za su haka suka tafi yakin nan suka tafi sun kai mutum dubu uku fa kharaju. fi nahwin min thalathati alaf manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda girmama wannan yaki na mu'uta sai da ya raka su har wajen gari har sai da aka fara tafiya yana raka su yana ta nuna musu Allah yana nuna musu muhimmancin shahada mutuwa a hanyar Allah yau ga wasu mutane nan an tura su su tafi su je su yi aikin Allah wataƙila su dawo wataƙila ba za su dawo ba ina so ku rinka gwada nauyin imani da su. waɗannan bayan Allah sabon annabi wa kharaja ma'ahum yuwaddi'uhum ila ba'd at-tariq ya fita yana raka su har zuwa wani bangare na hanya suka dan yi tafiya har sai da suka je wani guri da ake ce da su ma'an hatta idza kanu bi ma'an sunan wuri ne sai kuma kwatsam ga wani labari ya cin musu ko ya riske su balagahum anna hirakal malikur rum cewa hirakal sarkin rum ya fito cikin mutum dubu ɗari sunan mutum da aka ce sun tafi dubu uku bayan annabi ya raka su an zo wannan guri sai labari ya zo musu to ga can hirakal ya yi yogai ya soja dubu ɗari ba shi kaɗai ba akwai wani sarkin malik ibn zafila shi ma ya taho da nasa sojojin mi'at alfin ukhra wata dubu ɗari ga dubu ɗari ga dubu ɗari dubu ɗarin hiraɗin dubu ɗarin malik ibn zafila dubu ɗari biyu ya ɗebo kiristan larabawa shine nasarar arab kiristoci ne ya ɗebo su a wannan lokacin wannan ya nuna tun ba yau ba an daɗe kirista suna faɗa da musulunci daga ƙabilan lakham da juzam da wasu ƙabilun na kaza kuza daga bahra da balik duk sunan wurarensu ne da ƙabilansu da balkai musulmi suka yi shawara a wannan wuri yau ga mu dubu uku kacal ga dubu ɗari biyu tana tinkara mu yaya za mu yi anya wannan yakin zai yi bari ka ji imani imanin sahabbai sai suka yi shawara shine fashtawaran muslimuna hunak suka ce mu rubuta mu aika wa annabi sallallahu alaihi wasallama mu sanar da shi fa ga labarin da ya zo mana ko dai ya amuru na bi amrihi ya umarce mu da umarnin da ya gaze ba mu mu mun yadda duk abin da ya ce mu je mu yi wallahi za mu yi in za mu tafi duka dubu uku nan ba za mu dawo ba za mu kun tafi ka ji masu son annabi da gaskiya au midduna ko kuma ya kawo mana taimako yi midduna ya ba mu madadi ya ƙaro mana sojoji mu ba wannan shawara ce suke a tsakanin su sai wani daga cikin kwamandojin na ƙarshen abdullahi bin rawaha sai daga hannu ya ce zan yi magana ya ce ya kawo ya ko mutane wallahi inna alladhi kharashtum tatlubuna amamakum wallahi abinda kuka fito kuke nema gashi nan a gabanku yani shahada yace shahada ga ta ko dubu uku ga mutum dubu ɗari biyu ba kuna so ku mutu akan hanyar Allah ba me sai kun ce sai kun kira annabi kun gaya masa ko kun aika masa sai ya ba ku wani tallafi yace wa innakum ma tuqatiluna an-nasa bi adadin wala quwwa ku ba za ku je ku yaƙi mutanen nan ne saboda yawan ku ko karfin ku ba fa Allah ne zai muku yaƙin nan malam ka ji wani imani Abdullahi bin Awaha yake faɗi wannan ku fa ba za ku je ne da karfin ku ne za ku yaƙi mutanen nan ba kuma yawan ku ne za ku yi mutanen nan ba ina so in uwa wannan zance ya zamanto mana wato kamar wani makami ne da za mu riƙe shi kullum mutum musulmi abinda aka fi damuwa da shi a gare shi shine ƙarfin imaninka da ka sa shi a gaba ka yi tawakkali ga Allah ka nemi tallafi a wajen rabbul izzati wallahi zai ce maka ka dogara gare shi wa Allah ya fata wakalu in kuntum mu'minin da yawa mukan dauko wasu abubuwa sai su ba mu tsoro dan haka sai tsoron nan ya hana mu mu aikata wani abu da muke so mu yi na alheri amma muna mantawa ina taimakon Allah yake bayan namu kullum ni abin da nake tunani me nake da shi aljihu me nake da shi account ina me na kaza saboda ka ni ba zan yi kaza ba kuma wani lokacin shedan yana tsoratar da mu a cikin zuciyarmu wajen yin abin da ya kamata mu yi shi sai ya ce ba za mu iya yi ba abin da ake so ƙarfan tawakkali da tawakkali da dogaro ga ubangiji rabbul izza ka miƙa sha'aninka ga Allah ba wai sai akan yaƙi ba kawai wannan ana ba mu labari ne irin tarbiyya da Allah ya yi wa sahabban nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tsayawa da rashin tsoro da jajircewa haka annabi ya faɗa mana a hadisin imam muslim yace ihris ala ma yanfa'uka wala ta'jaz kai kwadayi akan duk abin da zai amfane ka a rayuwa yi kwadayi aikata shi wala ta'jaz karka yadda kace ka gajiya je ka gwada karka ce da nayi kaza da kaza المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير mumini mai ƙarfi mumini tsayayye mumini jajirtacce wallahi shi ya fi alheri ya fi soyuwa a wajen Allah sama da wato mumini mai rauni ga imani amma yana da rauni bai da kadar-kadar duk harkarsa baya yin ta cikin nishaɗi da himma duk da cewa mumini ne shi annabi ya ce sa annabi ya ce wa fi kullin khair wallahi wannan magana tana da nauyi kwarai da gaske malam mutum dubu ɗari biyu ko kuma ko dubu uku amma abdullahi bin rawaha ya gaya musu magana ya ce ba da ƙarfin ku ba ne ba da yawan ku ba ne yanzu bari buga muku misali da za ku iya fahimtar zance na cikin mu'amalolinmu na yau da gobe za ka iya ganewa yan kamar misali mutum mai iyali da yake da yaya a irin wannan lokaci irin wannan zamani inda za ka lissafa da a shekara biyu ka kashe a gidanka wa iyalinka abincinsu abin shansu suturarsu man shafawansu sabulunsu omansu asibitinsu ɗinkinsu zirga-zirgarsu wane ne in kunji-kunjin ƙananan abubuwa duk abin da ya tashi a gidan nan kai ake nema ka duba yawan iyalinka banda nauyin da yake na iyayenka na ƙannanka na abokananka na yaran kasuwarka na waye ka zauna ka yi lissafin tarkacen da ike kanka na rayuwa wanda dukansu gaba ɗaya suna buƙatar bayar bayar bayar bayar ɗan ƙaramin yaro guda ɗaya jariri in an gaya maka kuɗin da zai rinka ja a wajenka yana da yawa ka tsaya ka buga lissafi ga wannan sai ke tunanin wa ina ka samu wannan kuɗin kake wannan aikin kaga mutum riga ta kirki da zai saka ya shiga cikin mutane bai da ita amma yana da ƴaƴa yana da ‘ya’ya goma sha a tattare da shi ƴaƴa goma sha wa yake kula da su Allah wa yake ba su abincin da za su ci Allah ta'ala shi yake yi Shi ne mai iko shi ne mai hali su kaga ashe kyakkyawan tawakkali da miƙa al'amari ga Allah tabaraka wa ta'ala wannan shi ne zai baka jajircewa da tsayawa akan duk abin da ka sa gaba kuma shi ne ma'anan da annabi yake cewa ista'in billahi wala ta'jaz ka nemi taimakon Allah kuma kada ka yadda ka gajiya kar mu ɗauki wannan magana akan yaƙi kawai mu ɗauke ta a rayuwa gaba ɗaya ko me aka ce ka ce Allah zai yi kuma wallahi Allah zai maka dan yayi maka tun kana cikin cikin mahaifiyarka baka san komai ba har ka fito kullun yi maka yake kun bai gaji ba yau da gurin dan adam kake zuwa kullun ya baka ya baka ya baka <laughs> to da ya gaji wallahi da ya gaji ko ƙasa ce zaka ji kullun ka ce ya baka ya baka wala wata za ka je ya ce kai ka je wani ya baka mana sai kullum dole sai ni subhanallah so shi abdullahi bin rawaha ya ce abinda kuke nema gashi nan gaban kuma lalle ba kuna yaƙi ne da adadi ko ƙarfi ba wa ma nuqatiluhum illa bi hadha jinin din a akramana Allah bihi ba za mu yaƙe su ba face da wannan addini da Allah ya karrama mu da shi ma'ana muna yi ne don ɗaukaka wannan addinin fantaliku ku tashi ku tafi kawai fa hiya ihda yayi ɗaya ne daga cikin abubuwa kyawawa guda biyu imma zuhur wa imma shahada ko dai ku yi rinjaye shine zuhur wa imma shahada ko kuma ku je a kashe ku ku yi mutuwar shahada haka komanda ya gaya musu kuma haka aka karɓi wannan shawar daman ɗayan biyu ne in ka tafi yaƙi ko kai galaba ka samo ganima ko kuma a kashe ka duka dai abubuwa ne masu kyau da Allah ya canadi gabawa haka aka tafi wannan yaƙi na mota cikin firgici da tsoro فلما كانوا بتخوم البلقاء بتخوم البلقاء لقوا جموع الروم فنزل المسلمون إلى جنب قرية مؤتة والروم على قرية يقال لها مشارف ثم التقوا فقاتلوا قتالا عظيما وقتل أمير المسلمين زيد بن حارثة رضي الله عنه والراية في يده فتناولها جعفر ونزل عن فرس له شفراء فأقرها يا إلهي وقاتل حتى قطعت يده اليمنى فأخذ الراية بيده الأخرى فقطعت أيضا فاحتبن الراية ثم قتل رضي الله عنه عن ثلاث وثلاثين سنة على الصحيح الله أكبر وأخذ الراية عبد الله بن رواحة الأنصاري رضي الله عنه وتلوم بعض من تلوم ثم صمم وقاتل حتى قتل فيقال إن ثابت ابن أكرم أخذ الراية وأراد المسلمون أن يؤمروه عليهم فأبى فأخذ الراية خالد بن الوليد رضي الله عنه فانحاز بالمسلمين وتلطف حتى خلص المسلمون من العدو ففتح الله على يديه كما أخبر بذلك كله رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين بالمدينة يومئذ وهو قائم على المنبر فنعى إليهم الأمراء واحدا واحدا وعيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح وجاء الليل فكف الكفار عن القتال ما لا yake cewa ga abinda ko shawarar da shi Abdullahi bin Rawaha ya bayar yace ku tafi ɗaya ne daga cikin abubuwa guda biyu ko dai nasara ko mutuwa akan hanyar Allah shahada wa wafaqahu alqawm fa nahadu mutane suka yi masa muwafaqa kuma suka ci gaba da tafiya suka yunkura shine fa nahadu lokacin da suka je wani guri da ake ce da shi taqumul balqa sunan wuri ne taqum al balqa sai gashi sun hadu da taron rundunar rumawa kiristoci wannan yakin na mu'uta da kirista a kai ghazwatu mu'uta musulmai suka sauka suka yi masauki a wani gari ko gefen wani gari da ake ce da shi mu'uta shine inda muke ta maimaitawa da ma'ana ba cikin garin suka shiga ba suka tsaya a wajen gari ana kallon kallo da tsoron tsoro su kuma rumawa sun tsaya a wani gari da ake ce shi mashari a wurin musulmi suna wancan garin su rumawa suna suma wancan garin musulmi suna gefen ma'uta rumawa kuma suna ainihin wato mashari ba a dai hada wata So ana cikin tsakiyar tsaye daga ƙarshe dai aka yanke shawarar kurin a gwabza ɗin shine thumma iltaqaw faqatalu qitalan azima suka haɗu da waɗancan runduna tarin jama'a na kafirai da na musulmi aka yi yaƙi ibn kasir ya ce yaƙi mai girman gaske Allah kai mana afuwa Allah ka rufa mana kullum ina karanta irin wannan abu, ni abin da nake tunawa kuma abin da nake faɗa shine wato wallahi Allah ya rufe asiri su waɗancan ga lokacin da ya ajiye su ga da wanda ya haɗa su mu kuma yanzu ga yanda muke yanzu ka kwatanta irin wannan yanayi in a irin wannan zamanin ne wa za ka ɗiba ya bar gidansa ya bar matan shi ya bar dukan iyalansa ya bar kasuwancinsa ya bar sana'arsa ya bar mai ya tafi ya je cinkari mutuwa ba su da yawa wallahi ku duba yanayin da ake ciki kuma ku kwatanta nauyin imanin musulmin wannan zamani da Allah ya fi mana sallah guda biyar a masallaci ba ma iya yin ta kaga sallah dai ba faɗa ake zuwa yi ba ba doke doke ake yi ba amma wallahi ba ma iya yi addu'a fa da mutum zai kwanta in zai yi bacci yayi addu'a fa wallahi sai ta gagare shi addu'a kurin ka bude baki ka roki Allah zaka kwanta ka nemar wa kanka tsari wallahi sai ta gagare mutum haka wani yake kwanciya haka kuma yake tashi amma dai musulmi ne so in wannan ya nuna mana wani abu yana nuna mana ƙarfin imanin waɗancan mutanen da suka gabace mu sahabban nan ba sa'annin mu bane wallahi tallahi ba abokanan yin mu bane to kuma wannan shi ne ke nuna mana haɗarin mutumin da zai zo ya wayi gari addininsa shi kuma zagin waɗannan mutane duk wannan gumurzu da suka yi rayuwa ta firgici rayuwar sai da rai amma mu ce zai waye gari kawai zama yake yana tsunto su yana tsine musu albarka yana zagi wannan shine yake nuna iya rashin rabo mutum ya waye gari iya rashin rabo a rayuwarsa ya zama addininsa zagin sabon gari yake ana haɗuwan nan a garin kallawo haɗuwar farko a wannan guri ta kumul balqa aka kashe kwamandan su musulmi kaga wannan rugurguza wuya ne jefa cikin tsoro ne dukan farko haɗuwar farko da aka yi aka kashe wannan bawan Allah zai dubin harisa wanda annabi ya fara nadawa ya ce kai ne kwamanda kawai sai dai aka gaggawarsa kaga ai akwai firgici malam aka je yaƙi a ce an kashe mun komanda bugun farko hakan aka yi suka jure suka daure an kashe shi tutan nan tana hannunsa haka ya mutu a matsayin gawa amma wallahi ga tutan nan yana rungume da ita na a matsayinsa na kwamanda Allah ji kan zai bin harita to shi dai wannan kaji ga inda aka kashe shi zai bin harita an kashe shi ne a mu'uta ghazwatu mu'ta labarinsa ya ƙare sai kuma wani shafi daban wannan saura shekara biyu a ya bar duniya kenan tunda a shekara ta takwas ne bayan hijirar manzon Allah aka yi wannan yaƙi na mota to dama annabi ya riga ya musu tsari shine matsayin babban kwamanda ya musu tsarin yadda abin zai kasance ana kashe wannan bawan Allah sai Ja'far ya maza maza ya dauki tutar dan kada a ga tutar la ilaha illallah tutar musulmi ta fadi kasa Ja'far ya dauke ta Ja'far dan uwan Ali ibn Abi Talib yaƙi ake yaƙi ake malam ya gama shi yaƙi akan dokin dokin nasa baya masa yin da yake so ya sauka daga dokin ya soke dokin kar ma ya bata mai lokaci me yasa dan kar ma wani kafiri ya dauki dokin ya hauye yake shi da shi ya soke shi ya kama yaki a kar malam yana yakin nan yana yakin nan sai aka zo aka sare hannunsa hannun daman nan suka sare shi gaba daya inda yake rike da tutar sai ya yi wuf ya cafke kusa da hannun hagu ina so ka lura kai yanzu ko kusa ka taka malam jini yake fita yanzu ina ce maza a kai shi asibiti a kai shi asibiti ko wani abu ne iyanke ka jini yake zuba a kai shi asibiti a kai shi asibiti to ka tuna yaya mutumin da aka sa takwabi aka sare hannunsa ya za a iya ci gaba da yaƙi jini bai kwantar da shi ba sun samu tirenin ne an koya musu idan an yi maka kaza an sare hannun naka yaya za ka yi ka ɗaure jikin naka wallahi wani lokacin ma ba a iya ɗaurewa tsabar imani Allah ya riƙe musu rayuwar kuma ya taimake su mutumin nan malam kamar ba a sare hannun nan nasa ba haka ya rungumi tutar nan da hannun hagu da hannu ɗaya ga tuta ga takobi a hannun shi mugu ne wanda ya sare shi nan saboda ya ga hannunsa na daman nan da shi yake yaƙi saboda an cakuɗa ne ana tsammanin zai kwanta ina ya je ya yi ta yaki wa ƙatala hatta ya yadu fa aka zarraya ta biye da al'ukura fa kutiyat aida shi wanda yake bin sa ne ya daɗa bin da ya ga ya rungume da hannun hagu ya daɗa seta shi kuma ya daɗa sare hannun hagu ya gutse kawai jafar ya zama dungulmi kawai daga shi sai iya wannan iya nan wannan aka iya gwiwon hannun nan ya sassare daga shi sai dungulmin hannun ka san yayi haka irin gwamnati a haka jini yana da babu hannayen ya rungume tutan ne yake cewa faqutiyat aidan fahtabana rayata ya rungumi tutan a haka da wuyansa da hannayensa haka wai a haka za a yaki babu ba ta a hannu saboda tsabar imani ayya ba su kyale shi ba subba qutila radiyallahu anhu wannan dai mutumi da ya dada binsa kawai sai da ya sare shi sai ga Ja'far a matsayin gawa Kwamanda na biyu ya sake mutuwa ke kaga abinda annabin ne ya faɗa tun jiya ko kaga lissafin da manzo Allah yana aikatuwa ko sahabbai suna ta ganin iko Allah sai ce to an kashe Ja'far to sai ka rike a tarihi Ja'far dan uwan Ali bin Abi Talib ya riga shi rasuwa shi an kashe shi ne a Mu'ta a wannan yaƙi da Annabi ya sa shi a matsayin komanda kuma a lokacin duka-duka yana da shekara 33 ne shekarun kana duka wannan gumurzu da aka yi dauki ba da ɗan jafar yana shekara na talatin da uku sun tirenu fa aka zarra ya ce abdullahi bin rawaha al-ansari abdullahi bin rawaha al-ansari ya daɗa rungumar cuta daman bi suke suna lura in an kashe mutum a yaƙi ya ake yi sai dai fa a <laughs> ko dai a tsallake a tafi daga bayan an zo a ɗauki gawansa ko kuma inda za a zaya a jagawan a jagawan a je a jibga shi a wani guri a je a ci gaba da yaƙi wani ka an gama da shi kai da ka ɗauki gawan ka je ka ajiye kai ma ba mamaki an jima gawa ka za a ɗauko la ilaha illallah Abdullahi bin Rawaha ya ɗauki tutan wasu wanda za a zarga aka zargi waɗanda za a zarga daga launi sannan dai ya ci gaba kawai yana ganin cewa an yi sakaci amma kuma bai san kaddara cewa ya je ya ce haƙi shi ma bawan Allah wallahi shi ma sai da aka kashe shi abdullahi bin rawaha ɗana wanda ɗazu suka nemi shawararsu ko masu gaya wa annabi a ba su adadi na taimako ko umarni ya zo musu daga annabi ya ce mu tafi shahada muke nema shima ma yanzu gashi sun sare shi wa qatala hatta qutila sannan mai jure ya ci gaba da yin yakin amma sai da kashe riwaya ta zo in ji imam ibnu kasir yuqalu inna thabit bin akram akhadha ar-rayata wa arada al-muslimuna an yu'ammiruhu alaihim fa aba wanda ya dauki to wanda annabi ya riga shi ya ce za su dauki tuta, mutum uku ne ko sun kare kuma annabi bai ce in an kashe Abdullahi bin Rawaha wa zai dauka ba daga nan yin shiru sai wani mutum mai suna Sabit ibn Akram kawai sai sai ya dauki tutar dan kada a ce tutar musulmi ta fadi ba kuma dan yana son ya zama shugaban ba a lokacin musulmi suka ce to ka zama shugaban mu kawai tunda annabi abin da annabi ya riga ya faɗa ya abin wannan yake nuna mana halaccin ijtihadi a musulunci ijtihad mai ijtihadi abin da baka da nasi kai kokari ka ga me daidai ka aikata shine ijtihada yajtahidu ijtihadan yanzu anan gurin kun ga ba nasi ba aya ba hadisi amma tsayawa suka yi su duba su ga me ya kamata to akwai wannan babin a musulunci lokacin da abu ya turnike aka rasa yadda za a yi ba a da wani abin da za a dogara da shi sai a yi tunani mai kyau a ce to jama'a sai dai a yi kaza ke wannan kuma a yi daidai a yi kuskure sai musulmi suka ce to kai ka zama shugaban mu sai ce a a a ba zan zama ba aka yi aka yi aka yi wallahi bawan Allah nan yake kawai Khalid ibn al-Walid yana gefe sai ce kuma ni tutar shi wancan yake na dai rike ta ne kar ta faɗi amma ni ba zan iya in zama komanda ba ba zan iya ba ya faɗi gaskiya Khalid ibn al-Walid a riwaya aka ce ya karbe ta min ghairi imra ba tare da an bashi umarni ba shi Khalid ibn al-Walid ba ce aka zo ka karba ba haka ya karɓi tutar ya ce mu je daman shi wannan mayaƙi ne ba khalidu a saifullahi al ke ya ɗauki musulmi ya fitar da wani sabon taktis na yaƙin sabon taktis na yaƙin ba irin wanda waɗancan kwamandojin suka yi ba shi na zo da nasa daban cikin nutsuwa fanhaza bil muslimin wa talaffa hatta khalasa al muslimuna min al ya dauki musulmi ana tafiya da su ana yaƙi har ya sauƙaƙa musu ma'ana yana musu lutufi shine talaffaf har sai da Allah ya sa musulmi suka kubuta daga waɗannan abokanan gaba abun mamaki fa fataha Allahu ala yadayhi kuma Allah yayi budi a hannun Khalid ibn Walid shine wato wato shine kwamanda ɗin da ya ci nasara a yakin kuma ka duba an mamaki shi ɗin baya cikin komandojin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya naɗa ya ce su jefa amma da ta rikice aka rasa yadda za a yi sai aka bashi. wannan yana nuna idan abu ya je ya dawo a shugabanci wanda ake tsammani din ba a samu ba zai iya yi wa a samu wani da ba a san shi ba ko wanda ba shi da ƙarfi kuma shiga ya samu nasara zai iya yi wa a rayuwa dan ƙaramin yaro a gidanka wallahi sai zo da tunanin da manyan yaranka ba su zo da shi ba kowa da irin baiwar da Allah maɗaukakin sarki ba shi in dai mutum ne to ka bashi damansa na matsayinsa na mutum ka girmama shi wallahi yana da wani amfanin da zai al'amari ne da Allah yake mutane ilhama yake samu su a kwakwalwarsu sai ga kowa da irin Allah inda Allah ya fifita shi wani bai da kaza amma yana da kaza wani yana da kaza amma bai da kaza wani kuma yana da kaza da kaza da kaza da kaza amma kaza irinsa Khalid ibn Walid yayi ta fafatawa Allah ya sa aka samu buɗe hannunsa duk wannan jawabi da nake gaya muku manzon Allah ne ya ba da labari sallallahu alaihi wa sallama annabi ya ba da labari kullihi ashabahu alladhina bil madina sahabban da basu je wannan yaki ba a madina annabi ya hau kan mumbari wa qama alal minbari wa huwa qa'imun ya ba su labari yayi musu huɗu ba jama'a wani ya karbi tuta dubi na harisa an kashe shi ga Ja'afar ya karɓi tuta an kashe shi ga abdullahi bin rawaha ya karɓi tuta an kashe shi ga wani ya karɓi tuta kaza ga wani ya karɓi Allah ya masa budi wannan suna madina fa ba waya akram kallah ba waya ba fax ba text message yana kan mumbari mana. Allah ya masa majigin filin yakin majigi kawai gashi yana kallon filin a gabansa yana yi yana nuna musu yana cewa wane ya ɗauka? sallallahu alaihi wasallam fana'a ilaihimul umara ya ba su labarin mutuwar waɗannan amirai mutuwar waɗannan shugabanni da ya nada wahidan wahida ɗaya bayan ɗaya wa ainahu tadrifa ne idan annabi yana zubar da hawaye yana kan mumbari yake wannan bayani duka wannan yakin akan mumbari ya faɗe shi bai je ba fa kai malam sahabbai sun ga ikon Allah oba kuma abin da ya faɗa din malam shine da ya zama haka din da aka dawo din kuma shi din ne ya tabbata kaga wannan ne nabiyun ne bi ghairi wahyi la yatasarrafu wahayi Allah ya masa wannan hadisin yana nan cikin sahih bukhari yana cikin eh, sunan nisa'i riwayar anas bin malik ana cikin wannan yaƙi sai dare ya zo dare yana yi kafirai sai suka daina yaƙi su ba za su yi yaƙi da daddare ba suka kame wa ma kasarci hadal adu wa kallaci adadin musulmi na bin nisbati ilaihim lam yuktal min musulmi na khalqun kathir alama zakarahu ahlus siyar imam ibnu kasir yace kun tuno da wannan yawan adadi ko in an hada adadin musulmi musulmi dubu uku kafirai mutum dubu ɗari biyu yace amma wallahi da ikon Allah musulmi ba a kashe su da yawa ba an dai kashe kwamandoji tabbas amma malaman sira suka faɗa ba a kashe mutane da yawa ba a tsammanin ku mutum nawa a kashe ibn kasir ya ce abinda riwaya ta zo a cikin mutum dubu ukun nan bai fi mutum goma a kashe ba Allahu akbar Allahu akbar akramakallah Allahu akbar malam girman Allah ka duba imani sun yi tawakkali sun dogara ga Allah sun mika al'amarinsu ga Allah Allah ya ba su nasara shi malamai suke cewa duk wanda ya yi tawakkali ga ubangiji a rayuwarsa to yana cikin nasara ko da bai da kuɗi a hannunsa ko da bai da mulki a hannunsa ko da bai da sarauta a hannunsa abin da ake da bukata yadda da Allah wannan shine tashi hankalin waye yadda da Allah rashin yadda da Allah ne ya jefa mu a cikin halin da muke ciki ba mu yadda mu yi mulki ba sai mun yi tsafi ba mu yadda mu tsaya da dukiyarmu ba sai mun yi tsafe-tsafe ba mu yadda mu yi kaza ba wai duk wani abu na duniya da mutum zai samu na ci gaba shi bai yadda zai same shi ba dole sai ya hada da wani Allah kasuwa mutum fa a shagonsa yana kasuwanci sai sai rinka zuwa yana binne-binne a koma shagonsa saboda tsabar shi hankali ka tona ka binne abin mai rai abin jini abin layu abin guraye ai ta karbo taimako a wani ai sai da taimako taimakon fa ba wai na addu'a a roƙi Allah Allah ya mana kaza ya tashi da daddare karfe uku ya sallah ga Allah bukatar sa baya iya yi amma ya yi ya je wajen wani boka kazani wai ya bashi wani abu me zai maka kullum mun sha fada a karatu muna cewa waɗanda kuke zuwa kuna neman taimako a wajen su ku duba ya rayuwarsu take so shi da zai zo ya baka mulkin kai dawwama me shi baya san mulkin ya yi wannan abin da yake mana shi ɗin ya zama mai mulkin shi da zai baka kaza don kudin ka su zama shi baya son kudin ya aka shi zai nema maka ka zama wannan mai kudin kuma in ka tashi ka bashi dubu uku dubu ɗari dubu kaza kuma ya karba rigar ka ta fi taka kai ya kamata ya zo ya roƙa ya ce ka bashi wannan sirrin da Allah ya baka amma da yake baka da basira baka da ganewa baka da tauhidi ka zo kana neman abu a inda babu shi ضعف الطالب والمطلوب ma qadarullah haqa qadari Allah ya ce da wanda yake nema da wanda ake nema a wurin duk masu rauni ne yace ba su girmama Allah hakikanin girmama shi ba yanzu ka duba tsabar tawakkali ya kamata mu koyi tawakkali a cikin wannan gazuwar ta mota idan ana baka labarin abubuwan da mutane suke akan wallahi alazimu neman duniya abin zai baka mamaki malam matar aure kuma ce ba zaman aure wai yau zaman aure ba za a yi shi ba sai an yi tsari tana zaune lafiya da mai gidanta sai a je a zuga ta a ce ta yi masa tsafi a zo a yi taimaka binne-binne a gida ka kasa bacci wani lokacin ka ta jin abubuwa ka kasa gane me a ce an je an kai ka an binne ka wai dan me wai dan a riƙe ka wani ma ba wata dukiyar ma yake da ita ba ba komai yake da shi ba amma dai sai an yi tsafin tun da ana so a yi tsafi yarinya yau in za a yi aurenta sai an je an kanta an dafa ta an yi mata tsafe-tsafe mota mutum wai mota yana hawa sai ga ya rataye abubuwa a jikin motar su guraye da layu da tarkace kujerar da yake zama karkashin kujerar ta duk ya cika ta da layu da guraye wai maganin tsari maganin kaza. wani irin abu ne wannan ba a magana masu mulki da siyasa kam wallahi idan ana ba ku labarin wasu abubuwan ba ba sa faduwa wallahi wani in kuka ji abin da yake yi ko akan wannan harkar siyasa wallahi in ya zo wuce cewa za ku yi shaidani ne ku jefe shi wallahi kun ji ina muku rantsuwa ba ku bashi kuma wace waɗannan shahararrun da kuke ji wane wane da kullum ana magana sa rediyo inda ba dan rufe asiri yana da kyau da za a ba ku labarin abubuwan da suke yi abun zai ba ku ma wato za ku ce bata lokaci ne ma mutum zai tsaya kura wai yana dangwala wa wane wai mushirki arna tsabar shirka na gaya ma na bala'i shirka a yi kaza a yi kaza har yanzu nan duk nan ana ta mana waya ana ta gaya mana wannan abubuwan da ake ta yi a ƙasa yanzu nan cikin unguwanni malamai yan bidi'a marasa tsoron Allah ana nan ana ta kawo musu abubuwa suna ta yi ana ta yi wani addu'a saboda wani ya samu kaza bijimi ne za a yanka shi sadaka amma yau sai a kawo baki kirin wani sati ba shi za a yanka ba jajawur wani sati ba shi za a yanka ba farisol wani sati ba ce za a yanka ba mai kaza hatta dabbar da za a yanka wai da sunan ayi sadaka a samu kaza sai an yi tsafi kuma idan an zo yankawa wannan ba duk a cikin unguwanni ake ana raba makota naman saboda wane ya zama shugaban kasa ko wane ya zama gwamna ko wane ya zama kaza idan an zo ana yi ana yi ana yi kowa ma ya sani ana faɗa ne a yi wa wani addu'a layi kuma da yake akwai talauci malam layi ake bi ana ana karba ana bi a gidan mutane ana ana karba saboda mai wani kaza jinin in an zo yankawa ko guda ɗaya ba zai ɗiga ba a ƙaton faranti da irin wannan uh, mai ake ce da shi uh, uh, wannan abin wannan jaru a haka za a tsare jinin ko digo ba zai ɗiga ba a tsiyaye shi a je a zuba shi a kwantinan za a je a yi tsafi da wannan jinin saboda ana neman a mulke ku wannan mulkin da ake muku na jiniya ana wayo Allah wayo wayo wayo wayo wayo ana wuce amma musulmi ne sai ka jana ta wane a hidimar musulunci yake wane yana taimakon addini ba wani waye yake taimakon addini waye shi ina yake waye mai taimakon addini ƙarya ƙarya da rashin tsoron Allah shi sa muke ta wahala mu talakawa sai su hutu da zage-zage kuma duk abin da aka yi rashin gaskiya da mu ake yi banda mutanen da aka kakkashe dan uwa dan ba a yin mulkin sai an kashe dan adam ka kashe mutum a yi tsafi da shi don ka samu biyan bukata ka mulki mutane an ce wai ba a mulkan mutane sai an kashe mutane banda jarirai a nan wani ƙauye nan cikin lokal zaman ina ke mana a sati ɗaya an toni kabari kabari na yara ƙanana jarirai sun fi guda bakwai wallahi har yara ne matasa suka shirya kwamiti suke kwana suke gadin magabata a nan nan wata lokal zaman kusa da mu bi ake kawai ana ɗiba ana kaiwa 'yan siyasa ana tsaki jarirai yanzu ana akwai tawakkali ga Allah shi yasa ko sun hau mincin sai Allah ya basu da wayansu Allah ya basu da wayansu cabbalanda su ta hauka su cikin wahala mu cikin wahala ba mu da kima a idan su ba su da kima a idan mu saboda me mun bar Allah mun ƙi gaskiya kuma ba mu yadda ba mun ce dole sai ta nan ne za mu samu sa'ida a rayuwarmu So duk inda musulmi yake wallahi ya kamata ya zama mai kyakkyawan tawakali a cikin dukkan al'amuransa da wannan ne za ka samu nasara Ga shi dai yanzu a gaban kuna gani ni da kunan duk da muka fara karatun nan mun tsorata mutum dubu uku da mutum dubu dari biyu amma wai a cikin mutum dubu uku nan gaba ɗaya mutum goma aka kashe waye wannan aikin Allah to wallahi duk inda take da rauni Allah yana tare da kai na gaya muku ina maimaita abinda ake bukata gaskata Allah falau sadaqullaha lakana khairan lahum haka Allah ya ce da za su gaskata Allah da ya fi alheri gare su to waye mai gaskata Allah waye ya yadda Allah ya isa yayi shi kadai ba tare da an hada da wane da wane da wane da wane ba wa karral muslimuna raji'ina musulmi suka juya wa waqa Allahu sharral kafarati Allah ya kiyaye kaji sai ce wa waqa Allah Allah ya kiyaye sharrin kafirai wa lahu alhamdu wal minna lalle Allah shine ya kamata a gode masa shine mai baiwa illa anna hadhihi al-ghazwa kanat irhasan lima ba'daha min ghazwati ar-rum min ghazwati ar-rum wa irhaban li a'da'illahi wa rasuli duk wannan yaƙi da aka yi Allah madaukin sarki ya yi shi ne a matsayin wato wani dako ne shine irhasan da irsat irhas irsat da abin da zai biyo baya na yaƙin rumawa kuma Allah ya yi wannan ne don ya tsoratar da a ada'ullahi wa rasulihi maƙiya Allah maƙiya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su ji labarin ga musulmi dubu uku sun tafi sun je yaƙi da mutum dubu ɗari biyu ga abin da ya faru don nan gaba idan mutum wai aka tauna tsakuwa aya sai ta shiga uku Allah ya ƙara waɗannan sahabbai daraja Allah ya ƙara masa ɗaukaka Allah Ubangiji ya ba mu ikon biyayya gare su Allah ubangiji ya samu a cikin ni'imar da ya sa su mu kuma iya lokacin da muke da shi Allah ya ba mu ikon yi wa addinin Allah aiki da abin da za mu iya yi wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh